Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وسلم وزد وبارك على رسول الله alaikum barkan ku haka warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za mu kawo muku sauran shashen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayansa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare wanda kan kawo wasu daga cikin ra'ayin masu saurari suke bayyanawa dangane da batutuwa daban-daban da suka shafi lamura na siyasa harkoki na zamantakewa tsaro da dai sauransu daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi tarbiyya a cikin zamantakewar al'umma za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda da shi ne za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin mu. na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da inda yi kaɗan masu zuwa akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da hassan barka To tare da sallama masu saurare da farko ga kanan labaran. iran ta bi sahun kasashen da suka hana zirga-zirgar jirgin sama zuwa birtaniya bayan bullar wani sabon nau'in cutar corona gwamnatin najeriya kuwa ta bayar da umarnin rufe makarantu da wuraren shakatawa a wani mataki na yaƙi da annobar corona kasashen rasha da kuma rwanda sun aiki da sojoji a jamhuriyar afirka ta tsakiya a daidai lokacin da ake zaman ɗarar gabanin babban zaben ƙasar don ziga cikakkun labaran iran ta bi sauran kasashen yankin da ma na duniya wajen dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa birtaniya bayan bular wani sabon nau'in cutar corona da ke sanar da hakan karamin ministan sufuri na kasar ya ce bisa umarnin ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar dukkan zirga-zirgar jiragen sama an dakatar da su na tsawon makonni biyu domin hana yaduwar cutar da kuma kare lafiyar al'umma tun dai bayan da hukumomin Birtaniya suka sanar da bullar sabon nau'in annobar ta corona ne kasashen duniya da dama musamman na turai suka haramta zirga-zirgar jiragen sama tsakanin su da Birtaniyar fiye da kasashe 40 ne na duniya suka ɗauki irin wannan mataki kawo yanzu hukumomin Birtaniya dai sun ce sabon nau'in cutar ta corona ya yadu cikin sauri a London da kuma kudu maso gabashin Ingila a nata bangare hukumar lafiya ta duniya WHO ta nemi sanar da duniya yadda ainihin lamarin yake shugaban sashen samar da taimakon gaggawa na hukumar mike ryan ya ce kowace kwayar cuta na sauyawa daga nau'i zuwa nau'i kuma wannan baya nufin tafi karfin masana kiwon lafiya ne gwamnatin najeriya ta bayar da umarnin rufe makarantu da wuraren shakatawa a wani mataki na ƙara zagi dantse wajen dakile annobar cutar corona gwamnatin shugaban kasar ne da ke yaƙi da annobar ta corona ya buƙaci ma'aikatan gwamnati daga mataki na sha biyu zuwa ƙasa da su zauna a gida har na tsawon makonni biyu sakataren gwamnatin tarayya boss mustapha ya ce za a rufe dukan makarantu a faɗin ƙasar har zuwa watan janairun shekara ta 2021 mai shirin kamawa haka kuma gidajen rawa da wuraren motsa jiki za su ci gaba da zama a rufe a ƙasar kamar yadda kuma za a rufe gidajen cin abinci a game da wuraren ibada kuwa gwamnatin ta buƙaci kowane wuri kada ya wuce kashi 50 cikin ɗari na mutanen da yake ɗauka a baya gwamnatin ta saka takunkumi kan taruka irin na addini inda kwamitin ya ce kowane wuri kada ya ɗauki sama da kashi 50 cikin ɗari na mutanen da yake ɗauka a baya domin tabbatar da tazara da kuma sanya takunkumi a najeriya dai kawo yanzu mutane 78,590 ne aka tabbatar sun kamu da cutar corona bayan gano wasu 356 da suka harbu da cutar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata yayin da kuma adadin waɗanda cutar ta kashe tun bayan bullarta ya kai 227 a cewar hukumar dakile yaduwar cutuka ta ƙasar ncdc kasashen rasha da kuma ruwanda sun sanar da aikewa da sojoji zuwa jamhuriyar afirka ta tsakiya bayan yunkurin 'yan tawayen kasar da ake dangantawa da neman yin juyin mulki gabanin babban zaben kasar na ranar lahadi mai zuwa ko da yake labarin bai ambato yawan sojojin ba amma ya ce wannan bukata ce daga gwamnatin afirka ta tsakiya duba da zaman ɗaɗɗar da ake ciki game da barazanar gungun masu ɗauke da makamai kafin hakan damar rasha ta ce ta damu matuka game da halin da ake ciki a wannan kasa ta jamhuriyar afirka ta tsakiya da ta yi fama da yaƙe-yaƙe gwamnatin jamhuriyar afirka ta tsakiya dai na mai zargin tsohon shugaban kasar francois bozize da yunkurin yi mata juyin mulki batun da yake ci gaba da musantawa ana ta bangare dai majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga bangarorin da ke neman tayar da rikici a kasar da suka yi zuciya nesa a yayin da ake dabda tunkarar manyan zaɓukan shugaban ƙasa game da na'yan majalisar dokoki a jamhuriyar afirka ta tsakiyar a ranar 27 ga watan nan yanzu haka dai an baza da karun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya cikin faɗin ƙasar domin daƙile duk wata fitina da kan iya kawo illa ga babban zaben ƙasar to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh tawagogi biyu na majalisar ɗinkin duniya za su ziyarci yankin tigray na habasha mai fama da rikici domin tantance bukatun jin kai da ake da su a yankin stephen dujar kakakin sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya ce tawaga ɗaya za ta ziyarci yankin shirai yayin da ɗayar kuma za ta tafi yankin mikele manufar ziyarar da ake sarin ta kwashe mako guda ita ce tantance bukatun jin kai da ake da su a yankunan a kwanan baya dai majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatin habasha sun cima wata sabuwar yarjejeniya kan batun yankin tigray domin shirya yadda za a isar da kayan tallafi ga jama'ar yankin kamar yadda babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sanar ganin cewa ba a aiwatar da yarjejeniyar farko ba shine yasa aka cima wata ta biyu da ta kunshi tawagar haɗin gwiwa ta majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatin habasha domin duba ababen da jama'a ke bukata a yankin na tigray in shi shugaban kwamitin kungiyar tarar afirka musa faki muhammad a bisa matsayar da bangarorin suka cimma ne kuma za a samu damar shiga lungu da tsako na yankin domin gudanar da ayyukan jin kai ba tare da nuna bangaranci ba a cewar majalisar ɗinkin duniya mutane kimanin dubu hamsin ne suka cewa rikici a yankin inda suke kwarara zuwa cikin makwabciyar ƙasar sudan gwamnatin zimbabwe ta kaddamar da wani shiri na musayar amfanin gona wanda zai baiwa manoma damar sayar da amfanin gonarsu bisa farashin da kasuwa ta kayyade a baya dai kasar tana da tsarin musayar amfanin gona amma daga bisani aka rufe tsarin lokacin da gwamnati ta baiwa hukumar kayayyakin wato hukumar kayyade farashin amfanin gona ta kasar izinin saye da sayar da masara da alkama a shekarar 2001 sai dai a jawabin sa yayin kaddamar da shirin ministan kudin kasar ya ce za a taimakawa tsarin ta hanyar baiwa manoma takardar shaidar karbar amfanin gona da suka kai rumbun adana kayayyaki hakan na nufin gwamnati za ta tsami hannunta wajen sanya farashin amfanin gona haka kuma tsarin musayar zai samar da wata kasuwa ga manoma a fannonin musayar amfanin gona wanda ya hada da kanana da manyan manoma da masu saye da masu sanya ido da 'yan sari da bankuna da masu kula da manyan dakunan adana amfanin gona da dai sauransu to karshen labaran duniyar kenan. Turkish shirya sun barka dauke da labaran duniya. Yanzu za mu gabatar muku da sauran shirin da muke dauke da su kamar da muka zayyana inda kuma za mu fara gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da karin bayani kansu. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To a kwanakin bayani dai babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya Rafael Mariano Grossi ya wasu zarge-zarge kan shirin nukiliyan zaman lafiya na kasar iran da bayyana cewa iran din tana ci gaba da yin karan tsaye garjiniyar nukiliyar nukiliyan da aka cimma da ita a shekara ta 2015 ba tare da yayi bayanin dalilan da suka sanya iran din aikata hakan ba lamarin da ya fuskanci mayar da martani daga bangarori daban-daban da suka san hakikanin abin da ke gudana to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa da kuma ƙarin bayani kan dalilan da suka sanya shi wannan jami'in yin wannan ikirari nasa da kuma dalilan da ya sanya iran ta ɗauki waɗannan matakai da ta ɗauka don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare barkamu da sake saduwa. A wata hira da yi da kamfanin dillancin labaran Reuters, babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e wato Rafael Marion Grossi ya bayyana cewa irin yadda Iran take takewa da kuma yin karan tsaye ga yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita ya kai matsayin da ba za a iya komawa ga matakin farko na yarjejeniyar ba yana mai cewa wajibi ne a sake cin wata yarjejeniya ta daban matuƙar dai ana so a ci gaba da wannan batu na ita wannan yarjejeniyar ta nukiliya misa gross din da yana magana ne dangane da yiwuwar dawowar amurka cikin yarjejeniyar nukiliyan da ake ganin yiwuwar hakan bayan kama aikin shugaban amurka mai jiran gado wato joe biden a wata mai kamawa na janairu a shekara ta 2021 kenan wato ranar ashirin ga wata din. waɗannan kalamai na babban daraktan hukumar kula da makamashin nukilin ta duniya dai ta tada kura da kuma janyo hankula da kuma kace na ce don kuwa kamar yadda da dama suke gani akwai wata manufa da yake da ita cikin waɗannan kalamai nasa don kuwa a cewar masu wannan ra'ayin kamata ya yi ya yi bayani dalla-dalla kan dalili ko kuma dalilan da ya sanya iran aikata hakan wato abubuwan da ya bayyana cewa iran tana aikatawan wanda daga cikin wannan batu dai akwai batun ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar nukiliyan da aka cimma da kuma ci gaba da kakabawa bawa iran din sabbin takunkumi da ma dawowa da wasu da aka cire mata sakamakon cin yarjejeniyar da kuma rashin cika alkawuran da su kansu kasashen turai da suke cikin yarjejeniyar suke ci gaba da yi babban daraktan dai duk bai ishara da dukkanin waɗannan ba abin da ya fi bashi muhimmanci shine dai bangaren abin da iran take aikatawa a halin yanzu bayan shekara da shekaru na haƙuri da kuma ci gaba da zama cikin wani yarjejeniyar wani abin da ke da muhimmanci a nan a fahimta shine cewa mr grossi ya yi waɗannan maganganu nasa ne kuwa a daidai lokacin da rahotanni guda goma sha biyar da hukumar kula da makamashin nukiliyar ta duniya ɗin ta fitar a baya suke nuni da cewa iran tana ci gaba da girmama wannan yarjejeniya da kuma sauke nauyin da ke wuyanta hata bayan ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar kamar da kuma waɗannan kalamai nasa suna zuwa ne bayan da iran ta ba wa sauran kasashen da suke cikin yarjejeniyar wato ingila faransa jamus rasha da kuma china dama na tsawon shekara guda da su ɗau matakan da suka dace wajen cike irin gibin da kuma hasarar da iran ɗin ta fuskanta sakamakon ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar da kuma ci gaba da kakaba mata takunkumi da amurkan take yi amma dai babu wani abun a zo a gani da waɗannan ƙasashe ɗin musamman ma dai su uku na farko ɗin suka aikata a fili yake cewa iran ta fara rage irin girmama wani jiniya ta nukiliya da aka cimma da ita ɗin ne take yi bayan da ta tabbata cewa lallai sauran kasashen da suka saura cikin wannan yarjejeniya musamman masu waɗannan kasashe uku na turai ɗin wato ingila faransa da kuma jamus bakinsu ya zo ɗaya da amurka wajen ci gaba da yin karan tsaye rijeniyar. don haka tun daga nan iran ta fara rage irin girmama rijeniyar da take yi da cewa idan babu kira to me ya ci gawayi duk da cewa dai ta sanar da aniyarta ta cewa a shirye take ta dawo ta ci gaba da girmama wannan rijeniyar ɗari bisa ɗari kamar da take a baya matukar dai waɗannan kasashen su ma suka dawo suka ci gaba da girmama ita kanta wannan yarjejeniya din ko da kuma a lokacin amurka din bata dawo cikin yarjejeniyar ba amma matukar su waɗannan kasashen turai din guda uku suka ci gaba da girmama yarjejeniyar da kuma saukin nauyin da su kansu yake wayansu jami'an iran daban-daban sun bayyana a fili cewa iran za ci gaba da girmama wannan yarjejeniya da aka cimma da ita masu saurare barkamu da sake saduwa. To masana al'amuran yau da kullum dai suna ganin wannan matsaya da Iran ta ɗauka na rage irin girmama yarjejeniyar da take yi ba wani abu bane face mayar da martani ga matsayar da Amurka ta ɗauka na ficewa da gajeniyar da kuma ci gaba da karin tsaye ga yarjejeniyar da su kansu kasashen turan da suka saura a cikinta suke yi. Abu ne da hankali ma dai ba zai iya yarda da shi ba. a ce kasashen turan da kuma shi kansa babban daraktan hukumar ta iaea e za su bukaci iran ta ci gaba da girmama yarjejeniyar nukiliyan alhali amurka tana ci gaba da yin karan tsaye ga yarjejeniyar sannan su kuma waɗannan kasashen turan da kuma ita kanta hukumar suna ci gaba da zuba mata ido babu wani mataki da suke ɗauka ba ce dai sai maganar fatar baki na cewa ba su ji daɗin abin da amurkan ta ke yi ba ko kuma abin da amurkan ta yi ba na ficewa daga jeniyar da kuma abin da take ci gaba da yi a halin yanzu na ƙaƙaba wa iran takunkumi ba tare da su kuma sun ɗauki wani mataki akan wannan batu ba ko kuma ta wani ɓangaren sun taimaka wa iran ɗin gurin cimma abin da take son yi na wato ƙarfafa tattalin arzikinta da kuma cigaba da mu'amala da sauran ɓangarori na duniya abin tambaya a nan shine menene dalilin irin waɗannan maganganu da babban daraktan hukumar ta mai kula da makamashin nukiliyan yake yi cikin 'yan kwanakin nan kan matakin da iran ta ɗauka da kuma rufe ido kan matakin da amurka da turawa din su kuma suka ɗauka kuma suke ci gaba da ɗaukan da wanda dalili sa shi wannan babban daraktan ya rufe ido kan wannan bangare na irin take yarjejeniyar da su waɗannan manyan kasashen duniya suke yi alhali kuma abin da sanya a gaba shine cewa menene yasa kuma irin ita take ina ta take yarjejeniyar da sauransu masana al'amuran yau da kullum dai sun yi amanna da cewa waɗannan kalamai na Mr. Crossing suna cikin ƙoƙarin da wasu suke yi ne na yin kafar ungulu ga kokarin da joe biden wato shugaban amurka mai jiran gado yake yi na dawowa cikin yarjejeniyar nukiliyan wanda suke ganin hakan ba zai kai su ga cimma bakar aniyar da suke da ita kan iran ba a ra'ayin su waɗannan mutanen waɗannan ƙasashen dai su ne gungun sahainuyawa da suke amurka ita kanta haramtacciyar ƙasar isra'ilan da wasu ƙasashen larabawa yankin nan irin su saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da 'yan koransu waɗanda suna daga cikin waɗanda suka sanya shugaba amurka donald trump ɗin ficewa daga cikin wani yarjejeniya to a wannan karan ma suna ganin su ne suke matsin lamba wurin ganin cewa shugaban amurka mai jiran gado ɗin in ya bai dawo cikin wani yarjejeniya ta nukiliyan ba matuƙar ya kama aiki abin da ke ƙara tabbatar da wannan ikirari na masanan shine wani rahoto da kamfanin dillancin labaran associated press na amurka ya fitar a daidai lokacin da mr gross ɗin yake wannan magana tasa inda kafar watsa labaran ta ce iran ta fara gudanar da wani sabon shiri na gina cibiyar nukiliyanta na karkashin ƙasa da ke fardo inda ta nuna wani hoto da ta ce an dauko shi ne daga sama da ke nuni da ayyukan da ake yi a wannan waje da kuma rubuta cewa duk da cewa har yanzu ba a tantance hakikanin abin da ke gudana a wannan waje ba to amma duk wani shiri na gudanar da wani sabon aiki na nukiliya a cibiyar ta fardo lamari ne da abin damuwa ga donald trump cikin 'yan karshe-karshen kwanakin sa da suka saura in ji kafar watsa labarai ta associated press din ko shaka babu wannan magana ta babban daraktan hukumar ta mai kula da makamashin nukiliyan ta duniya da ke cewa babu hanyar dawowa ga jenin nukiliyan da aka cimma a shekara ta 2015 ba ce dai wajibi ne a sake zama don cimma wata yarjejeniyar ta daban wannan magana ta sa ta yi daidai da abin da gwamnatin trump din da kawayenta na daga saudiya da isra'ila suka shafaɗi in ko ba haka ba menene abu mai wuya cikin dawowa da baya da kuma ci gaba da girma yarjeniyar matuƙar dai gwamnatin biden din za ta dawo cikin yarjeniyar da kuma ɗage sabbin takunkumin da amurka ta sanya wa iran abu ne mai sauki wajen iran matukar aka cimma hakan ta dawo ta dakatar ta uranium sama da kashi uku da digo biyar cikin ɗari da aka cimma da ita da dai sauran wasu abubuwa waɗanda aka cimma da ita cewa za ta dakatar da su a cibiyoyin nata na nukiliya a saboda haka ne da dama suke bayyana cewa manufar waɗannan maganganu na mr grossi da fitar da hoton cibiyoyin fordo da associated press ta yi wata manufa ce da take a fili wacce kuma ta ce batun mika mulki ga sabuwar gwamnatin amurka a ranar 20 ga watan janairun shekara ta 2021 da kuma kafar ungulu ga shirin biden din na komawa ga yarjejeniyar ta nukiliya ko kuma alalakalla idan ma har biden din ya dawo cikin yarjejeniyar to ya zama na karkashin abin da su waɗannan bangarorin na sauriya da isra'ila suke so ne. masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba inda za ku ji mu dauki da wani shirin kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na jamhuriyar musulunci VOH kullum kuna tare da abdullahi zama hakika na shigo wannan shiri ne domin mai tur da allah wadai da sace mutane da yan sace-sace suka yi a yankin damatu zuwa birnin maiduguri muna addu'ar allah ubangiji ya bayyana su kuma allah ya tona asirin wa'anda suka sace su allah ya kawo mana karshen yan ta'adda a fadin arewacin najeriya da ma duniya baki ɗaya yan ta'addan sun addabi rayuwar al'ummar najeriya sun rubuta sun dame sun hana su rawa gaban hannu baka isa ka tafi nan da jiha ba nan da jiha ce ka je wancan jihar baka isa ka tafi kana gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne wadatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to zan ba da ra'ayina ne dangance da wannan tashe-tashen hankulan na arewacin najeriya da yake faruwa a kowane sati to gaskiya na kalubalen shugaban kasa mahmudu buhari ne ganin cewar jami'an tsaro sun yi karamci a arewacin najeriya tunda dai ya kasance a da lokaci ba su da lokacin da za a ce yau ba su huto ba kenan ku ka gani wannan sakaki ne na gwamnati da na sarkan gargajiya ya kamata a haɗa hankali a haɗa kai da sarkan gargajiya da ma hukumomi na gwamnati da ma talakawa masu zama a gari kenan kwa a rika sa ido da duk abin da yake shige yana huta ganin cewa masu garkuwa da mutanen nan a cikin garin suke huta kenan kwa ka gani duk abin da aka ga ba a da shi ba yana da kyau a kai bayanin shi wurin jami'an tsaro ko kuma wani sarakan gargajiya to Allah dai kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma Nijar da ma Afirka baki ɗaya na gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi radio tehran jamhuriyar musulunci radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas Crazy ne na kulabra a yanzu ci da ke agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama in ƙara kira ga 'yan siyasar mu na nijar baki ɗaya musamman shugabannin mu wanda a daidai wanga lokaci su ne suke kan mulki musa kan cewa ya kamata gaskiya su sani da cewa dukkan wani abu da ya faru a cikin wannan zaɓe eh, aka gudanar gudanar da zaɓe tsabtatacce da sauransu cikin zaman lafiya daga su ne al'amuran za su tashi kuma in aka samu tashe-tashen hankula dai wanda ba mu fatan su daga su ne kenan ina jan hankalin shugabanninmu eh, su yi kokari su rika jan hankali ga mabiyansu yau duk fartin kada kake ra'ayi eh, ra'ayi ne ba hauka ba ne ba dukkan wanda suka fito takara duka 'ya'yan nijar ne kowa ya ra'ayin wanda yake so mai magana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger gani yadda matsalai tsaro musamman ma garkuwa da mutane don neman kuɗin hansa take karuwa a najeriya wannan yasa na tambayi kai na cewa wai me yasa gwamnatin muhammadu buhari take yi ma fannin tsaro rikon sakainar kashi kuma ya kamata gwamnati ta san cewa ba za a magance matsalar tsaro ba kawai ta hanyar bayani cikin radiyo ko a talabijin ko ta shafukan sada zumunta sai an nemi matakan da suka dace ta hanyar a ɗauki jami'an tsaro kuma a ba su kayayyakin aiki musamman ma kayayyakin aiki na zamani gwamnatin a kowace ƙasa gwamnati dai mai ji da kanta tana da hurumin da za ta neman taimako na manya-manyan ƙasashe waɗanda suka ci gaba ta fannin fasaha da ilimin zamani ta yadda za a samu na'urori na zamani kamar misali masu garkuwa da mutanen nan a rika hango su ta hanyar na'urori eh, wannan ne zai taimaka wajen magance ita wannan matsala ta garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa sunana mamman biniya yakubu awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Mai magana Ibrahim ST Kusbazari City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Yau ina so na bayyana ra'ayina ne game da irin dambarwan da ke faruwa a kasar mu Najeriya musamman a harkar tsaro da ya addabi mu arewacin kasar mu Najeriya. Yanda hukumomi da gwamnatin kasar mu suke kawar da kan al'umma musamman talakawa a kasar. Yau za ka ji cewa an kawo wani sabon fitina da zaran an ɗan kwana biyu kuma talakawa suka fara cece ku ce a kai sai ga an kawar da hankalin su an ƙara ƙirƙiro wani abu to muna kira da mahukunta da gwamnatin ƙasar mu su sani cewa Allah ne ya ba su aron wannan mulki kuma wata rana za su amsa tambayoyi ranar gobe kiyama ƙarshe muna addan Allah ya dawwamar mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya na gode gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Ibrahim Azdi Kusfa Zariya ICT jihar kaduna a tarayyar najeriya To masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shirin namu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta da kuma magada annabawa na jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rajon BOH karkashin hasa tv da ke birnin tehran da ni awar kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da sauraron bayanin allama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar islamic center for islamic propagation da ke birnin kano a nigeria inda za mu ci gaba da bayani akan yadda za a samu alaƙa soyayya da ƙauna a tsakanin iyaye allama mun shirya bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad mun riga mun yi bayani kan matashiya ta farko samar da yanayi mai dacewa wanda zai maganin samar da yara masu matsaloli a kowane janibin rayuwarsu idan ba a samu iyaye masu sajewa masu dacewa masu haɗin kai masu ƙauna to lallai za su samu yara ba za su iya samun yanayin da za su taso da tarbiyya ta garba matashiya ta bi shi ne alaƙar soyayya da ƙauna idan iyaye ba su da alaƙar soyayya da ƙauna tsakaninsu to wannan yana daga cikin musiba babba tsakanin yara tsakanin 'ya'yansu kamar a ce ƙasa ce babu alaƙar ƙauna tsakanin masu mulki yesu yesu misali ana rigima tsakanin shugaba da mataimakinsa mun ga abin da ya faru a wancan ƙasa sudan ta kudu yayin da aka samu matsala tsakanin shugaba da mataimakinsa ya kai ga yaƙi aka lalata ƙasa aka rusa ta aka kashe mutane bila adadin rashin ƙauna da soyayya yana nufin haifar da rashin nutsuwa rashin zaman lafiya don haka ne ubangiji subhanahu ta'ala ya muhimmantar da wannan bangare cewa daga ayoyinsa ya halitta muku daga rayukanku bibiyu wato namiji da mace me yasa yi maza da mata domin a samu nutsuwa zuwa ga wannan matan su ma matan su samu nutsuwa zuwa ga wannan mazan domin rayukan da inda miri yake koma zuwa gare su maza ne da mata sai namiji ya samu nutsuwa idan ya koma wajen matarsa sai mace ta samu nutsuwa idan ta koma wajen mijinta wannan ban taba samu wani yayi bayani irin wannan ba game da wannan aya rayukan nan da na maza da na mata ne ba kawai namiji ne yake samun nutsuwa ba idan ya koma zuwa gare ta ita mami tana samun nutsuwa idan ta koma zuwa gare shi waje alabai na kuma waddatan warhama ya sanya kauna da jin kai tsakaninku Kuma yadda ya zo cikin suratun rum aya ta 21 Allah ya kira ta rai don muhimmantarwa cewa janibin rai shine babban muhimmi a jikin mutum ba bangaren jikinsa ba idan rai ba ta samu nutsuwa ba to jiki ba zai huta ba ba yadda za a jiki ya huta kullum fitina ce kullum rigima ce kai tana ma iya kaiwa ga zage-zage tana ma iya haddin kaiwa ga haddin dake-dake da ɗaukar ma abin duka a daki juna wannan shine fitina babba a cikin gida ya zamanto miji da mata babu alaƙar soyayya tsakaninsu don haka tun farko kada a bari a yi auren da babu alaƙar soyayya tsakaninsa tun farko idan ya zamanto haka ne da'iman shi in baya son ta ko in ita ce ba ta son sa ko in duka biyun ba sa son juna to lallai ta ɗiya ta zo da sannan za mu zo bahasin aure a bayanan sautukanmu na aure kan babu tilasa aure sam Allah bai da auren tilas ba ahlul baiti sun kirga shi a matsayin ba ma aure ba ne wayanda suke ba mabiyansu ba suna yin shi a matsayin aure sai zamanto su a wajen su aure ne rahamar da muka samu shi da ahlul baiti suka zartar da shi a matsayin aure kuma suka umarci mabiyansu su yi mu'amala da shi a matsayin mu'amala aure Sau da wajen wayancan aure ne duk da kuskure ne a wajen su ba sa ganin shi a lissafin aure saboda haka idan aka samu aure na kiyayya da gaba tsakanin juna to fitina ta faru ta farko yaro ba zai sami inda zai samu nutsuwa ba masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran inda alama zai ci gaba da yi mana bayanin yadda za a samu nutsuwa a tsakanin ma'auratan domin wani abu da yake faruwa shine wanda yake kar mutane ba sa kula da shi wani abu ne ba a riskarsa shine sautari idan misali aka aura mace namijin da ba ta so idan ta samu ciki takan ji haushin wannan mutumin da ya mata ciki idan ko ta haife wannan cikin tana iya zuba wa wannan ɗan ko 'yar da ta haifa dukkan bala'in kiyayya na waccan kiyayyar da take wanda ya mata wannan cikin tare cewa mijinta ne za mu gan shi yana faruwa a cikin society idan mace ta samu ciki ba ta so yadda take kyamata cikin kuma daga baya sai ya canja ya koma gaba da wannan yaron ko yarinyar kai ba ma wannan ba wani lokaci zai iya yiwa a ce ma tana son mijin amma tana kin ɗaukar ciki ko a yana son matar amma kuma yana kin ta yi ciki kun ga dai da so tsakanin su to amma sai wannan tunanin sai canja sai koma kyamata cikin sai koma kyamata yaran ko kyamata yarinyar sai wannan ya yi tasiri wajen alaka tsakanin iyayen da 'ya'yan a wajen mu'amala sai suke muhimmantar da su a mu'amala wanda daga baya yana iya kaiwa ga rushewar tarbiyyar yaran sai ga duk inda ya je shi bai damu da shi ba ko duk inda ya je bata damu da shi ba ko duk inda ta je ɗaya daga cikin su ko dukan su basu damu da ita ba haka sai rayuwar yara ta tozarta saboda haka alaka soyayya da rahama da jin kai da za ta kasance tsakanin miji da mata ita ce za ta samu musu nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali da nutsuwar rai da nutsuwar jiki kuma ita ce za ta kai ga ƙarfin ginin iyali wacce za ta kai su ga girmama juna da taimake taimakekeniya ga juna wajen warware dukkan mashiloli da matsaloli da ma za su iya fuskanta su tilas ne a samu wannan domin a samu daidaiton alakarsu da yara akwai wani marubuci da ya rubutu kan na littafi mashakilul aba fi tarbiyatul abna dr spock a cikin littafinsa shafi na 44 ya kawo wannan matsala yayin da yake cewa samun nutsuwar ran yaro samun nutsuwar ruhin yaro da jikinsa da rayuwarsa gaba daya yana buƙatar samun alaka mai ƙarfi tsakanin iyaye ko da yaushe yana buƙatar samun sajewa tsakanin wayannan guda biyu wajen fuskantar duk wani nauyi na rayuwa da yake fuskantar su kinan wajibi ne a samu dawamar alaka a kowace marhala tsakanin miji da mata in ana son wannan nasara soyayyan nan kada a ce akwai soyayya amma yanzu ta lalace a wannan zai lalata komai dole soyayya nan ta kasance lokacin aure kafin haihuwar yaro kafin ma samun cikinsa lokacin samun cikinsa kafin haihuwarsa bayan haihuwarsa har zuwa girmansa idan da za mu kaddara an samu alaka mai kyau tsakanin miji da mata kafin su haihu amma lokacin da take ciki sai aka samu lalacewar alaka ya zama ba mai ƙaunar juna ba mai son wani to wannan fa zai iya tayar da matsala ga kai ba ma wannan ba bayan haihuwar yaran ma soyayya tsakanin su ta tafi rashin nutsuwa ya same su kai ba ma wannan ba yaro ya girma idan iyayensa suka koma makiyan juna wanda yana juyawa ya mayan masa da mummunan sakamako a rayuwarsa da tarbiyyarsa so da haka kenan wannan soyayya ana bukatar ta a kowace marhala ne ta rayuwarsu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masararo kada dai a shafa alama ne ya fara koro bayani a wannan shimfiɗa amma lokacin ya yi mana irin halin nasa muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hayar center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio biyohaki da ke nan karkashin hausa tv ni a kunyar da shida bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. lokacin da za a gyara zama domin a saurari mu na karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mu ta Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To a daren ranar Alhamis da ta gabata ce dai 'yan ta'addan da suka yi garkuwa da sama da 'yan makarantar sakandaren na garin kankara na jihar katsina 300 suka sako su bayan kimanin mako guda suna garkuwa da su sakamakon matsin lambar da suka fuskanta daga wajen jami'an tsaro waɗanda suka yi musu kofar rago da kuma shiga tsakani da wasu kungiyoyi suka yi kamar yadda mahukunta suka sanar. To wannan batu dai shine shirin namu na yanzu zai dubi kansa don jin abin da ya kamata gwamnati ta aiwatar wajen kare sake faruwar din sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda zan gabatar muku da shi. to masu saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin a daren ranar alhamis na ta gabata ce dai yan ta'addan da suka yi garkuwa da sama da yan makarantar sakandare na garin kankara na jihar katsina dari uku suka sako su bayan kimanin mako guda suna garkuwa da su to sako waɗannan yan makaranta dai ya faranta ran 'yan najeriya da kuma kawo ƙarshen fargaban da ake da ita dangane da makomarsu bisa la'akari da yadda makoma wasu ɗaliban da a baya 'yan ta'addan suka yi sace su wanda kuma zamanto har ya zuwa yanzu wasu daga cikinsu suna hannun 'yan ta'addan kusa da kuma babban abin da a halin yanzu yake yawo a zukatan al'ummar ƙasar shine me zai biyo bayan sake waɗannan yaran wato me ya kamata a yi wajen ganin hakan ba ta sake faruwa ba wato irin wannan yanayi na sace yara din ba ta sake faruwa ba to dangane da wannan batu dai masana da marubuta sun yi da kuma ci gaba da rubutu da bayanai dangane da abin da ya kamata a yi din daga cikin masana da suka bayyanar da ra'ayinsu da kuma rubutu kan wannan batu hada dr kabiru adamu ne masanin harkokin tsaro a najeriya din kana kuma shugaban cibiyar nan ta bekon consultant da ke abuja a najeriya wanda a cikin rubutun nasa ya kawo wasu hanyoyi da kuma shawarwari da ya kamata mahukunta ɗin su dauka wajen ganin an kawo karshen wannan ta'addanci na sace ɗaliban makarantu daga cikin shawarwarin da ya kawo hadin hada da batun na farko dai aiwatar da shirin nan na tabbatar da tsaron makarantu da ake kira a turanci da safe schools declaration sai kuma tabbatar da ikon gwamnati a dazuka waɗanda 'yan ta'addan suke amfani da su a matsayin tungarsu da kuma aje waɗanda suka sata sai kuma batun sanya ido a kan iyakokin ƙasar ta najeriya sai kuma tabbatar da an aiwatar da hukunta waɗanda aka same su da laifi a ƙasar wani kuma bangaren kuma shine kyautata alaƙa tsakanin 'yan sanda da ƙungiyoyin 'yan banga na sa kai waɗanda za su taimaka wa jami'an tsaro ɗin sai kuma na ƙarshe ke cewa dubi cikin matsalolin da suke haifar da karuwar aƙidar nan ta tsaurar ra'ayi da kuma ta'addanci tsakanin al'umma da dai sauransu to waɗannan su ne dai shawarwarin da dr kabiru adamu ɗin ya bayar da yake ganin idan har aka yi amfani da su to kuwa za a iya magance wannan matsala ta ci gaba da sace mutane da kuma garkuwa da su to a halin yanzu dai muna tare da dr kabiru adamu din don tattaunawa kan waɗannan batutuwa da ya gabatar to dr assalamu alaikum barka da zuwa filin namu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To doktor yanzu dai an sako waɗannan yara na gangara. Bisa la'akari da cewa wannan dai ba shine karon farko da ake sace 'yan makaranta ba a Najeriya din. To me ya kamata gwamnati ta yi ne a wajen ganin cewa hakan ba ta sake faruwa ba a ƙasar? Wato muhimmin abu shine ita gwamnati ta ɗau matakai na tsaro a waɗannan makarantu ne. ta kuma fatattaki su wa'annan gaggagan barayi eh, yadda za ta hana su dama ko walwala wadda za su kawo irin wa'annan hare A ƙarƙashin wannan akwai buƙatar da ake da shi na duba tsari na aiwatar da doka wata abinda ake cewa administration of criminal justice yadda duk mai laifi in ya yi laifi za a kama shi kuma a gabata shi da shi gaban shari'a in har a bangaren shari'a ta tabbatar cewa ya laifin nan to a hukuntar da shi To doktor watakila ka ji lokacin da nake lissafa shawarwarin da ka gabatar cikin wannan rubutu naka kan yadda za a magance wannan matsala daga ciki kuwa har da akwai abin da ka bayar da shawarar na wanda ka kira da safe schools declaration To kome wannan batun yake nufi? Wannan kuduri na Safe School Initiative kuduri ne wadda gwamnatin na diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa suka haɗe suka ƙaddamar da shi da niyyar cewa a kare makarantu ne ko da ko yaƙi ake yi a takaice dai so ake yadda za a yi ko da matsalar yaƙin ta kai ko yaya ne to ya zan yaƙin bai shafi makarantu ne ba yadda yara da sauran ɗalibai da malaman su ma za su iya ci gaba da karatunsu komai matsalar tsaro da ake da shi a kasar to alhamdulahi najeriya ta sa hannu a kan wannan kudurin a shekara 2019 shi kudurin abubuwa uku ne yake sanya cimma na farko tsaro na cikin makarantu wato da ɗalibai da malamai da duk wani ma wanda yake aiki a cikin makarantun yanzu an ingan an koya mishi yadda zai kare kansa kuma an ɗau matakai na ƙarfafa tsaro a cikin makarantar cikin wannan hadda eh, tsaro na kewayen makarantar wato katangan da za a yi don a shinge wadda za a yi ma makarantar da kuma yadda za a gaya koya masu ɗalibai da malamai abubuwan da za su yi koda sun shiga ko matsalar tsaro ta fuskance su da gasu nan dai a takaice dai a karfafa tsaro a cikin makarantar sai kuma cikin al'umma da makarantar take wani irin gudunmawa ta kanta al'umma za ta bayar da jami'an tsaro da duk dai wani wanda yake cikin al'umma wani irin gudunmawa zai bayar don taimaka mu tsaro na makaranta sannan wa'anda ke na ƙarshe kenan wa'anda ke cikin makarantar wanda saboda wani dalilai daban matsalar zai iya bambanta da na sauran misali mata Eh, akwai lokutan da ake batun cewa mata suna fuskantar fyaɗe da sauransu a cikin makarantu ne to shi ma wannan kudirin yana son ya magance wannan. to har kuma akwai batun dazuka da 'yan ta'adda suke amfani da su a matsayin tungarsu yaya kake ganin za a yi ya magance wannan matsala na dazuka din um, wato mamaye dazukan nan da tsaunuka da gandun daji <laughs> oh, da sauransu dai wa'inda wa'annan mahara da gagagagan barayi suke amfani da shi a matsayin sansani da wuraren da suke buya suke ta'asan da suke ya zan wajibi ga gwamnatocin arewa maso yamma da sauran ma gwamnatoci a najeriya kuma za su iya mamaye dazukan da ne ta hanyoyi biyu na ɗaya ko su ɗauki ma'aikata su eh, watsa su cikin wayannan dazukan da makamai ka misali mafarauta da sauransu ko kuma 'yan sa kai ko su yi amfani da abin da bayan tsaurin kasashe suke wato kimiyya da na'ura na bature a hada da dan adam din misali akwai wayannan jirage marar wayanda ba su da matuƙi a ciki wato abin da ake ce ma drone to su ma ana yi amfani da su wurin sa ido akwai hanyoyi dai da yawa na sa ido wadda da turanci ake ce masa surveillance ciki daga cikin sa har da wannan drone din na ambata sannan bankin drone din ma akwai sauran hanyoyi dai da yawa wanda kuma suna da sauki to a takaice dai ya kamata wayannan gwamnatin su yi la'akari da wayannan hanyoyin masu kokari su sa ido a cikin wayannan dazuzzuka. To, dokta wasu suna ganin ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi wajen magance wannan matsala ta tsaro da ake fuskanta musamman na sace mutane da sauransu din nan ita ce batun amfani da 'yan banga da kuma irin ƙungiyoyi na sa kai waɗanda za su taimaka wa jami'an tsaro wurin faɗa da waɗannan 'yan ta'adda din. Ya kake ganin wannan batu? To, na farko dai dole ne mu yi la'akari da cewa a ah, tsarin dokar ƙasa kundin tsarin dokar ƙasa shi tsaro yana a matakin na tarayya ne abinda ake ce ma exclusive list wato ita gwamnatin tarayya ita ke da hurumi akan harkar tsaro to amma sai muka wayi gari eh, yadda ita gwamnatin tarayyar ta kasa bayar da tsaron kuma koyaushe cewa take jami'an tsaron nan sun kasa to in ka diba kowace jiha kusan banda ma jiha da ƙananan hukumomi suna da irin wannan ƙungiyoyi na sa kai to matsalar inda gizo ke tsaka shine rashin fahimtar da su wayannan kungiyoyi na sa kai yawancinsu ba su san inda karfin su ya fara ba su inda karfin su ya kare ba a takaice misali da zan bayar yan kungiyoyi na sa kai ba su da wato iko na zartar da hukunci akan mai laifi a ƙarƙashin tsarin dokar ƙasa ita bangaren shari'a wato kotu ke da wannan iko na zartar da hukunci akan mai laifi to a takaice wa'annan eh, ƙungiyoyin idan suka ga mai laifi karfin da suke da shi ne karfin da ni da kai muke da shi ma'ana su kama mai laifin in suna tuhumarsa da cewa mai laifi ne sai su gabatar da shi gaban hukumomi na tsaro wayanda tsarin dokar kasa ya san da su misali 'yan sanda da sauransu sai su gabatar da shi wanga mai laifi gaban kuliya to a takaice dai yadda ya kamata a ce alaka kenan tsakanin wayannan kungiyoyi da wayannan bangarori na tsaro kama 'yan sanda da sauransu yanzu dai matsalar ba dukkan irin wayannan kungiyoyi ba jami'an 'yan sanda suke horarwa akwai misali yanzu ban kungiyar nan na hisba a kano muna da masaniyar cewa jami'an tsaro 'yan sanda sun horar da su kuma kaga ya taimaka ma aikinsu to haka ya kamata su yi to a takaice dai abinda 'yan sanda kuma 'yan sanda ya kamata ta yi kenan ta horar da wayannan kungiyoyi 'yan sa kai su nuna musu muhimmancin kare doka da kuma muhimmancin ah, hana yanke hukunci ba tare da an gabatar da wanda ake tuhuma ba gaban shari'a a hukuntar da shi. To daga karshe dakta wace irin rawa kake ganin al'umma za ta taka wajen taimakawa gwamnati gurin faɗaɗa ayyukan ta'addancin? To um, gudunmuwa na farko wadda al'umma za ta bayar shine sa ido. ya zan kowa ya ringa sa ido inda aka ga matsala aka ga abin nan to a kokarta a fahimtar da hukuma a sanar da hukuma don ta mataki a kai ko da misali ba ta ɗau matakin ba kanmu daddara akwai hanyoyi da yawa na irin wannan sanarwa misali za a iya zuwa kafan yada labarai ko irin wannan kafafe na sada zumunci tsakanin al'umma a yanar gizo a ci gaba da magana kan matsalar har ita gwamnati ta ga ya kai lokacin da za ta dau mataki a kan matsalolin akwai bukatar kuma sun ga abin da suke tunani abu ne wanda zai shafi tsaro to su yi kokari su sanar da hukuma don hukuma ta ɗau mataki a kai ah, wa'annan laifukan da sauransu a cikin ah, al'umma ake yin su kuma a garuruwan ake yin su so da yadda aka yi a wanda ya ke da masaniya ko an gaya mishi ko kuma ma ya taimaka to a takaice dai ah, kamata ya yi a ringa taimaka ma jami'an tsaro da bayanai a kuma kokarta wurin tabbatar da cewa jami'an tsaro sun dan mataki akan bayanin da aka gaya musu. Dr. Kabiru Adamu kenan masana harkokin tsaro a hirar mu wato tattauna da muke da shi kan wannan batu to Allah da ya kyauta masu saurari da kuma kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a wannan saruwa ta gaba ne zamu taɓa wani bangare na daban na wannan batu din kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da wannan maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci amma kafin ban kwana da kuwa san barka ya sake dawa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara iran ta bi sahun kasashen da suka hana zirga-zirgar jirgin sama zuwa birtaniya bayan bullar wani sabon nau'in cutar corona gwamnatin najeriya kuwa ta bayar da umarnin rufe makarantu da wuraren shakatawa a wani mataki na yaƙi da annobar corona kasashen rasha da kuma rwanda sun ake da sojoji a jamhuriyar afirka ta tsakiya a daidai lokacin da ake zaman ɗarar gabanin babban zaben ƙasar to madalla da wannan zamu karkare sai Allah kuma can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci mu dudun kwa da kwa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya